Barkanku da zuwa MI Khalil Hausa Fashion TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙarawa domin samun sababbin videos. assalamu alaikum yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo inda a yau zan muku bayani yadda ake yadda ake yi wa peplum ba tare da ta jujjuye ba an yi tambaya ne aka ce Allah a yi bidiyo yadda ake tunka peplum nan da jin peplum ma'ana wafa ta riga aka ce a yi bidiyo a kan ya ake wannan saboda sometime idan an yi sai a ga wai kusa jujjuyewa ko wani gefe nan da ya fito wani waje ya koma wani waje ya fito so already dai mun riga mun yi bidiyo yadda ake yanka ta kuma mun yi bidiyo mun yi bidiyo da duk wani shahi peplum mun yi bidiyo da ke yansa illa kawai haɗa wani ne ba mun yi ba so amma misali in ci gaba idan wannan shine farkon zuwan kasu muna roko a danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa sannan a yi mana liking a yi mana sharing zuwa ga yan uwa um, to yanzu kai tsaye za mu je cikin bidiyon mu um, za mu fara da yanka london ita film kamar yadda ake yanka london ɗinta da kuma yadda ake dunkawa ba tare da ta juye ba ko kuma ne wani gefe ya fito wani gehe ya yi daidai insha Allah za mu bidiyo yadda za a yi ga baki daya ta yi daidai am to yanzu dai landin gashi na da landin kamar yadda ake kamar yadda ake yanka bafa shi ma landin haka za a ɗibe shi kamar yadda an ka yanka bafa shi ma landin haka za a ɗibe shi misali yanzu ga bafa wadda mun riga mun yanka ta mun yi bidiyo yadda ake yanka ta wagan normal peplum ce wacce tsawonta gabaki daya tsawon table din um, inci goma ne um, wajen yanka ta an yi amfani da yadi da inci 16 gida biyu shine 32 kenan to yanzu wajen ɗiba london din za a ɗiba london daidai kamar haka kenan daidai girman ita table din kamar yadda dai aka aka ɗiba kamar haka yadda aka yi nan to haka har sai an tabbatar da cewa ya fita da ya fita daidai wani bai wuce wani ba sai a yanke so yanzu wannan shine to idan ana so a yi maintaining din landing sai a a dan sai a sake lankwasar shi wannan a waiwale shi bayan an ɗibi ainihin girman wanda zai yi ita wanda zai mafi london to sai a wawale shi a mayar da shi ta tsaye kamar haka kenan sai a kuma sawa a kuma sawa kamar yadda ake game da yadda aka yanka ita rafat to sai a kuma azawa a biyan a kuma fitar da daidai girmanta kada wani waje shi fi wani waje a tabbatar da cewa ko'ina ya bi daidai ga shi kamar haka sai an tabbatar da cewa ko ina ya kai sannan kawai sai a zo a yanka a yanke nan ga baki ɗaya haka kun ga wanga da ya rage ana iya ana iya kama bayan riga shi wannan ana iya bayan riga shi to am bai son ya samu maintaining yadda ake maintaining in landing to sai shi kalli bidiyon akwai bidiyon mu yadda ake yanka ma riga da skate landing ne bidiyon kenan sai a duba a cikin din mu da akwai wannan bidiyo idan ana so a samu maintaining yadda ake maintaining din landing yadda ma yadi biyu na landing kacal zai iya yi miki riga da skate amma ba full landing ba to bayan ai wannan shi ma wannan sai a zo a yanke a yanke nan shi ma wannan kamar kenan so bayan yanke kuma sai a zo a shi already dama nan a yanke wajen zip to shi ma nan sai a zo a yanke guda ɗaya shine wajen zip so daga an yanke shi kawai sai a zo a fara ɗinka landin ɗin sai a dubi daidai tamfa misali yanzu nan shine daidai tamfa ta ne to sai shi ma wannan a zo a duba kamar haka kenan kamar haka kenan sai a zo a fara dunkawa am farko ba wai za a dunko daga nan ba ne a a fara kawai daga nan ƙasa a tafa ƙasa landin sama a kula a tafa ƙasa landin sama sannan hemingway ga hemingway nan shi ma za a iya amfani da shi wanda idan a yi amfani da shi ba sai an take ita kafin ba da bayan an tsoke to sai a zo a aza sannan a tafi ƙasa sai landin sannan hemingwam a sama sai a zo a ɗinka hemingwam ɗin ba wai dai tsakiya ba a sa kamar ƙarshe ƙashensa kamar da yadda aka gana yi ɗin nan sai a fara ɗinkawa to kuma ɗinkin kada ya kasance ana jan wani ko ana kuma wani a'a su tafi tare su tafi tare a ƙarfi. su wannan shine yadda ake yadda ake lambun ɗin techno amma dai ba mu je bidiyon har karshe saboda baka tambayar da aka yi cewa aka yi tana tana idan aka yi landin su tana jujjuyewa ko kuma um, ta fito ba daidai ba landin ya fito can can ya kuma ya kuma daidai can ya bude ko ta jujjuye sometimes akwai masu wannan ko wani masu koyo ɗan kuna yawan gani suna samun wannan matsala bayan ayi landin ɗin ta filin sai ta ce ta jujjuye wannan da yadda muka yi wannan bidiyo yadda muka yi wannan haka za a yi idan ana so table din ta fito da da kyau ba tare da ta lalace ba a duka yi ana kulawa ba wai kawai a ta tsunkawa kawai ana tsunkawa ana tafiya ana ta tsunkawa kawai ba a tsayawa kawai da yari a ga an kai a'a a kwantar da hankali musamman ga wanda bai kware ba a kwantar da hankali da kyau da kyau kuma duk abin da an ka faɗi an ba da ba da shawara aka ce a yi to sai mutum ku yi kokari ku kun kun yi abin da aka ce ku yi yawa kada ku ga wai a ɓata lokaci ne ba haka bane kuma da kun goge hannun ku ya goge da kyau da kyau kun saba to shikenan insha Allah duk abin da kuka muna yi kuma za ku dinga yi kun ba ruwa ba Allah kawai yawan yi idan kina yawan yi kuna yawan kunkawa to za ka gudu dama yana cikin kwarewa daga cikin kashe kwarewa din akwai yawan tunkawa da mana kana yawan yin abu yawan yin abu na sa a kware a kan shi misali yanzu idan kina yin princeton dress cop ki kika fi koyaushe to duk sanda aka ce ki zo ki shoulder dart to za ki ga ga kake iya shi amma kuma sai ki ga ke yi shi ba daidai ba ga ke yi shi bai fito nit yadda wani zai shi fito ba saboda mi saboda ai ba shi kika saba yi ba to yanzu ga shi na kawo ƙarshe kuma ga shi sai na ga yanzu dan na ya wuce a tafa to kada a damu kawai a ci gaba da yadda aka yi ba wata matsala bane in dai an tabbatar da cewa tun farko an ɗinka ko ina bai jujjuye ba ma'ana ko ina bai wani waje ba to sai a ci gaba ɗinki kawai to bayan an gama ɗinki na gaba ƙasa ba buƙatar cewa sai an take ba buƙatar tunda an sa hemin inda babu hemin ne don sai a ce a take gehen lalle wanda ba su da hemin sai a take gehen lalle ma'ana a buɗe ta kama haka kamar haka sai a ɗauke nan a take na haƙar shi in babu hemin amma akwai hemin gam babu buƙatar a yi wannan su bayan an gama wannan sai a zo a a ɗauke nan shi wajen zip shi kuma nan sai a lankwasa wanga wajen wanga wajen da aka ɗauka wanga da yadda ɗaukin sai a lankwasa shi ya koma gehen nan din ya koma gehen nan din sai ɗauki ya haushi ba wai kawai zai je wani ɗan ba a'a a kula a ɗauka shi ya je gefen london shi ma wannan gefen sai a zo a yi masa haka shi ma kar a damu da london da yawan london da ya yi kun san cewa london shi ɗan da bai da irin da ya kwalar da tamfa ba kuma ana jan tantayen ana jan shi shi da dan jayuwa to shi yasa za a ga afa afa ya yi yawa amma ba yawa ne wannan ba damuwa so bayan an riga an yi wannan kawai sannan sai a zo a birkita a birgita kan a manta da subscribe da kuma alamar kararrawa idan dai an ji da muke yi su wa mun subscribe kuma a zanna kararrawa kuma a yi liking muka like sun yawa sannan kuma a taya mu da yin sharing zuwa ga waɗanda abin bai kai gabe su ba ke ke samu abin ya zo gabe ki ko ka samu abin ya zo gabe ka kana abai inganta ka su kai ma ka yi kokari ka yi ko ki yi sharin ki tura ma wani shi ma ya kai gabe sa kowa ya amfana mu mu amfana kuma ku amfana so bayan an riga aka ba an an dikta mashi kamar haka to kuma sai a zo a take nan sama Kar a ce wai a bar shi haka kawai ka ce wai ai kai kai ba wai sai zo tana sauri ba wai sai ka dinki ba a'a ka dinki ni duk zan yi ta filin duk zan yi ladin ta filin sai na dinki ni ba ba duk wai dinki da zan yi sai na take bakin landin. to wajen haɗe wannan bakin wajen haɗe shi sai a dinga kula kan ta juye gashi kuma haka ana yin jajjabawa ana kula ana ɗan jajja inda ya ɗan kwaye kamar da haka kenan ina fata ana fahimta su duk wani bidiyo duk wata tafiyar da za a dunkawa to yadda muka yi din nan haka za a yi mata hatta mai kibilolin ita ma yadda aka yi a tamfa ƙasa landin sama sai kibilolin sai hemingon wajen haɗawa in nan kar a bayyana a ce wai misali ka a ce wai a haɗa nan nan da ya hido amma nan ya kuma ne a'a a ta fito kowane gefe lannan ya taho daidai a tamfar su a takaice ne yanzu tafiya kare yadda ake yi ma ita wannan peplum landin kun gashi yanzu mun yi mun yi landin ɗinta amma babu inda ya juye babu inda ya lankwashi ko ya hito yanzu nan kawai za a je a goge da an goge shi kenan an gama da ita ko sai aji kuma a ko wani abu a ci gaba da yi su wannan shine ƙarshen wannan bidiyo kar a manta da subscribe da kuma alamar karaba sannan wanda ke neman mu a wasu group inda muke ansa tambayoyin al'umma misali ki da bayan aka yi bidiyo da akwai tabbayar ake so a yi ko wani style da ya shige duhu to ba ba sai yanzu a bi a yanka shi ba to sai a neme mu a 07063797571 a neme mu a wannan lamba sai a shiga group ɗinmu na whatsapp da kuma telegram amma fa group ɗin ba free bane sai an biya kuɗin shiga saboda a ɗauki abin da ke da muhimmanci to wani tafi tana iya ko tana iyawa sai shi neme mu ke ji yaya ƙarin yaya ƙarin bayanan suke sannan masu bidiyoyin bidiyoyinmu suna tallata su wani gefe ko suna neman kuɗi da su ko suna zuwa suna tara suna buɗe whatsapp group na class class suna cewa za su koyi ɗinki amma idan ka duba sai haka dukkanin abin suke tubawa suna amfani da videos ina ne suna turawa su wannan gaskiya bai musu izini ba kuma wa'anda ba mu iya duk mataki a kansu to za mu ce mu ne da Allah kawai sai kuma waɗanda muka samu muka samu da muka samu gami da su to insha Allah za mu ɗauki matakin da ya kamata assalamu alaikum sai mun sake sadar da ku a cikin wani sabon bidiyo na gaba